musamman da suka cire mata na'urar kanta domin ta yi wanka, ai kuwa sai da ya kai zuciya nesa. Ai kuwa sai da ya kai zuciya nesa, domin wallahi ya yi haƙuri kusan wata takwas yana jiyarta, babu abin da ya fusge shi, kamar yadda fuskarta ta yi kyawu. Ta yi wani sakar tare da kalan yadda take mishi buri. Matse ta yi da a bango ya ce ya isa ka. Hamma Mohan ɗinki ne. Kallon shi ta yatsa a sanyaye kamar ta san me yake gaya mata kafin ta tura mishi bakinta. Da ƙyar iya rike kan shi ya kawo ta waje ya shirya ta cikin kayan asibiti sannan likitoci suka kuma kwantar mishi da hankali za ta dawo daidai ya yi haƙuri kafin su koma gida da lafiyarta za su koma. Ai kuwa ‘yar nema ta saka shi a gaba da rikicin banza da kukan banza mara tushe balle makama. Da zarar kuma ya taɓa ta shi kenan za ta shiru ta ringa ta fara zazzare idanuwa kamar tsohuwar manya. Kamar tsohuwar manya. Tun tana da lafiya ma Mohan ya san sirrin rigimarta, balle yanzu da take fagal. Saka shi hukumar gidan saka shi a hukumar gidan yari suka yi daga can nesa ya hango Khalil da wasu lauyoyi cikin iskilanci ya isa gare su ina labarin mai munari murmushi Khalil ya mishi sannan ya shiga motar ya zauna lauyoyi maka Mohan ya baka damar ka rayu domin ka ga yadda za a buga soyayya ka rayu domin ka ga yadda Maimun za ta kasance da Mohan wannan alfarmar ya yi maka domin ya san za ka so ka ga yadda za su rayu. Karya ne wallahi sai ka kashe su dukkan dukkaninsu su biyun. Ya faɗa a fusace kuwa za ka mutu. Barin suka yi a gurin Khalil ya kira Mohan ya gaya mishi sun gama komi. To na gode, sai dai har yau bata dawo daidai ba domin tunaninta ya birkice wallahi ina cikin damuwa kar ka damu Mohan. Allah yana tare da kai. Ana kan muku addu'o'i kuma na san Allah zai amsa. Na gode sosai. Khalil, da tsaya min da kai. Da babu kai, wallahi da ba zan taɓa tsayawa da ƙafata ba. Na gode sosai da amintar mu. Kar ka damu. Na gode sosai ni ma. Sannan suka yi salama cikin nutsuwa Khalil ya koma Nijar. Bayan wata ɗaya, alhamdulillah domin lafiya ta samu, kuma duk wanda ya ga mai munari ta samu lafiya domin tunaninta ya dawo. Yanzu haka suna ƙasar Moscow, inda Mohan ya tafi domin kasuwancin shi. Ina gyara jikina ya shigo ɗakin juyawa ne, tare da amsa mishi sallamar shi. Sakin tawul ɗin ina murmushi a jiya zuciya ya sauke tare da takowa gabana. Burina kenan na raya mijina da shagalina. Karɓar kayan ne na watsa a kujerar ɗakin sannan na ja hannun shi muka shiga ban ɗaki. Tare muka sake wanka bayan bayan ne mishi salo na musamman sannan muka fito. Tunda muka fito muke mane da juna abu ɗaya muke tare da jiye da junan mu farin ciki. Bayan awa ɗaya. Ina sanye da doguwar riga na yane kaina da farin mayafi. Ina sanye da doguwar riga na yane kaina da farin mayafi muka fito cin abinci. Ban san wani irin yanayi na riski kaina ba amma tabbas ina cikin farin cikin samun mutum irin Mohan a matsayin abokin rayuwata. Haka muka gama yawo sannan ya kai ni har Dubai. Wannan ɗaki Wannan ɗakin da ya ci ya kai ni inda na rasa wani irin daɗi nake ji sati biyu muka yi a can. Amma, amma na, ina kuma zan iya maka, ni fa babu ruwana idan ka ce kar na kula su shi kenan, ni za ki haɗa wa aiki? Na manta ban gaya miki ba wata biyu da suka wuce Bina ta haihu an samu mace. Kuma kin san me sunanki aka saka suna kiranta Juwana wato God gift in old language. Don haka sai ki buɗe bakin aljihunki domin samun takwara da wahala. Kai hamma Mohan me nake da shi? Sai dai kai za ka ara min ne musu idan ya so na biya ka na ɗaga mishi gira. Gaskiya kan za ki biya don ban ƙoshi ba kuma gaskiya ki biya yanzu sai a wuce gurin. Ai kuwa makale mata ya makale mun sai da ya samu kashi muka shiga wanka tare sannan muka shirya tare da nufar kasuwa. Mun yi siyayya sosai sannan muka dawo mu a gari. Muka dira a ƙasar. Ai kuwa kamar yadda ya faɗa sai da muka yi sati biyu ban ba maganin juna saboda jama'a. Ga momi da tsohon ciki don ma ina jin wai za su mata aiki ne. Na tausaya mata domin ya haɗu da girma da shekaru kullum cikin faɗa take. Ga shi abin da na lura ta tsani ta buɗe ido ta ga abi a kusa da ita. Ta yi ta kuka tana masifa duk shi ya janyo mata wannan fitinar. Tas take mishi rabonta da haihuwa shekara goma sha biyu amma bawan Allah nan ya cuce ta. Allah sarki sai ya yi ta bata hakuri kamar zuga ta yake. Haka za ta kawo min ƙarashi ni kuwa sai na yi ta kuka. Lokacin ‘yar Jiwana tana da wata biyar, Haka muke zama muna rarrashin mami idan muka matsa mai gulmarta ni da bina. Adamuna, mami gata ya yi mata yawa, kika yadda abi yake rashinta amma ba ba zai hana an jima ta saka shi a gaba da kuka ba. Wallahi wancan satin da fushi na bar gidan. Haba ta saka mana uba a gaba da rigima don ba ta Dan ba ta shiga ƙauye ne da ta ga abin da bata taɓa gani ba, matan da suka fita manyanta da ciki. To magulmaciya Bina, Bina gulma ta kike da ‘yar uwarki? A'a amobi ba gulmarki muke ba. Ai kuwa ta shiga faɗa kamar za ta dake mu, Abi na zuwa ta fashe da kuka, kana jin ka zaki na suke? Wai na samu gata sai abin da na ga dama nake, Uwata ta ya haka? Bina za ki daina zuwa gidan nan. Sannan ya lallaɓa ta suka bar mu ai kuwa muka saki dariya. Na koma gidan sama Mohan nan ma sai da muka tafara Agadas. Lokacin widar ta yi girman ban mamaki daga can muka wuce da magaram inda na nemo abokaina Salihu Mahamuda da Ahmadu Bukar. Sun yi aure har da iyalansu. Na saka Amma Mohan ya musu alkhairi bayan ya ɗauke sa aiki sannan muka dawo. Kwanan mu ashirin da biyar da dawowa aka yi wa mummy tiyata tare da ciwo mata yaran ta biyu, mace da namiji. Tun dare aka yi aikin Hamma Mohan bai gaya mun ba sai da asuba. Kuka na saka tare da kai mishi duka yana dariya, saura Ɗaukar matashi ne na rufe shi da duka haka muka kasance har bayan mun karya muka nufa asibitin kamar ba a ce mata beban ba, saboda mun samu tana hira tas. Zuwa ne kan yaran ina kallon su, hamma na kalli hamma na kalli fa na fi yaran kyau. Ina za a gwada fuel in ji Mohan, gaskiya kin fi secure first love in ji Momi. Daga tsalle ne na rungume hamma Mohan da Momi ta faɗa. Ai dukkaninsu munana ne, ke ce ƙarshen kyau in ji Abi. Kuka na fashe da shi ina ƙara rungumar Hamma Mohan murna nake ji, yadda iyayena suke nuna min kamar zan shige jikin momi. Sai da dare muka koma domin an kawo abinci daga gida na gaji sosai. ‘Yan mata, ya kamata ki yi wani abu, don wallahi ina son ganin ki da ciki. Dariya ne na gyara kwanciya ta a jikin shi. Ka yi wani abu, ai ina kan yi ko? Ko kin sha magani ne? Na hana haihuwa, da sauri na tashi da nota da cewa wallahi ban sha komi ba, hutu ne kawai. Gaskiya ba na son hutun nan ya isa ka. Yana mishi kai ne sannan na ce mishi to hamma na Allah ya kawo mai albarka. Sai da mami ta yi sati biyu sannan aka yi suna bayan sunan inda aka sanya wa yaran Mariya da Mustapha inda muke kiran Mustapha da Anin. Mariya kuma muna kiran da da Anam. Bayan suna ni ma na fara na walolayin kamar yadda Hamma Mohan ya so. Bayan wata tara Allah ya nufa na sauke katon yaro na namiji wanda tare muka yi nakutar da Hamma Mohan. Aka saka min sunan Abu muna kiran shi da Abul Khair. Bayan wasu shekaru, mun fito makarantar Yumna an yi bikin yaye su. Anin da Anam suna faɗa, gefen Sweetheart ne tana kallon su. Bata musu magana ba na shigo motar. Umman Abul kin ga Anin tana ce min ɗan lukuti. Ya faɗa idanun shi na cika da kwalla, Ummi, Wannan kawo anin ɗin bai da kirki zagin ta yi wai munafuka. In ji widar da take kallon su. To ya isa haka ko na haɗa mu da affa ya yi min maganin ku. Ko na haɗa ku da affa ya yi maganin ku. Bubbuga glass ɗin motar aka yi na kalli wanda yake wajen motar tare. Gaba na ya faɗi na kuma saka ki tare da kiran Mohan. Ya yi ta buga mota yana ihu can sai ga hamma Mohan. Kwallar da Hisham wanda ya tau wanda Ƙwallon da Hisham wanda ya dawo mahaukaci ƙarfi da yaji sannan aka janye ma Mohan. Ya zo ya fito da ni ya riƙe hannuna. Matata, Maimuna Hari Ismailu Dadabe, tana ɗauke da ciki na huɗu a jikinta, inuwarta ka kuma raɓa sai na kashe ka. Sannan ya juya muka bar gurin ko da muka dawo gida na zana ba iya ni ba ta yaran tsoron babansu suke. Sai da na shiga ban ɗaki jini ya tsinke min dole muka nufi asibiti. Sai da aka bani hutun wata biyu yaran suka koma gidan Fina. Da ke sa'anin da Anam sun koma gidanmu wurin momi. Allah sarki abi da kan shi ya haɗa min maganin da na sha. Cikin ya koma ya zauna. Sati na ɗaya aka sallame ni. Mohan ya ɗauke min komi haka na ci gaba da kula da cikina. An yi bikin Radiya don sai yanzu uwar Safwan ta amince sakamakon rashin daɗin da matar da ta tura da ta aura mishi take fuskanta a gurin shi. Ita da kanta ta roki umman shi ta aura mishi Radiya. Jalila ita ma ta yi aure a can a ƙanin mijin Muslim ma ya aure ta. Bina ma yaranta uku. Mace mai suna mai sunan ummansu. Mace ce mai suna suka samar da sunan umman ummansu. sai mai sunan babansu da baban shi ana kiran shanib mai sunan Umma kuma ana kiranta Walida, sai Jiwana. Naira ita ma an yi bikinta ta auri ɗan sarkin Kano an sha biki sosai, mu ne manyan yayyu. Cikina yana wata bakwai Allah ya wa matar Salman rasuwa, gudan haihuwa mugun tsoro ya kama ni. Babu shiri na shiga naƙudar wata bakwai haka na haifi yarinya 'yar ƙarama da ita, aka saka ta a kwalba. Kausar ce a kanmu. Sai da muka yi wata biyu a asibitin aka salame mu ita ma ta koma gidan mijinta. Sai dai amince da Allah ya ɗaura mata jinya sosai. Kullum ta gani sai ta yi kuka. Da neman gafara ta. Ga small mom ita ma yaranta biyu, Arma Ya'u da Arisha. Bayan shekara ɗaya idan ka ga yarinya ta ba za ka ɗauka 'yar wata bakwai ba ce, wacce muka saka mata sunan Ammi. Muna kiranta da Kairat. Zirga-zirga muke domin bikin Yumna da Abi ya ba wa Salman ita. Ba ta san shi, amma saboda biyayya yarinyar nan ta amshe shi da hannu bibbiyu. Haka muka sha bikin su da ya dawo gida da aiki. Aka kai ta gidan shi da yake maradi. Mu ma haka kawai mu ya saka mu muka koma maradi. Bayan bikin da wata uku aka maida mata yaran Salman ɗin. Rayuwa cike da ƙaddarori masu kyau da marasa kyau mun amshe su. Na ci gaba da shiga daji ina Ina wayar da kan al'ummar Fulani musamman Bararoji babban burin baban Baba Mari. ‘Ya'yanta da suka ɓace su dawo amma babu labarinsu. Alhamdulillah domin duk inda muka samu labarinsu muka kai musu kayan tallafi da kulawa. Har da musu burtsatse sai makarantar ‘ya'yan makiyaya. Wannan gudunmawar da nake badawa ya sa hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya suka bani lambar yabo tare da bani matsayi na musamman inda aka biya sai da aka biya ni da dalar Amurka, wai ya ishe ni na yi hidimar al'umma. Gani yadda nake son dakatar da muguwar ɗabi'ar Hamma Mohan da kanshi ya tafi asibiti da ni, aka dakatar da haihuwarmu, ya ce min ki bauta wa Allah sannan ki tuna da al'ummar annabi, kar ki manta da igiyar aure na a kanki, na yarda da ki, ki shiga ki wayar da kan al'ummar farar roji. Na yi kuka na yi farin ciki sannan na ci gaba da abin da ya sani kuma na yarda da Allah yana tare da mu. Gefe guda kuwa Hisham yana ganin ci gaban baƙin cikin yadda yake ma ya ishe shi. Uban shi ya mutu mutuwar wulakanci, sai ana aka samu gawar mahaifiyar Hisham ɗin da ya tsafe ta yana aiki saboda ita. Shi yasa ake son ka gina alkhairi za ka same shi a gaba. Shafa wuya na yi tare da cewa Radiya ta haihu baki samu zuwa ba. Naira kam ta ce na miki godiya sako ya isa. Radiya Bina ta je mana amma insha Allahu za mu je da yaran. To Allah ya kai mu. Washe gari muka je gidan tare da tare da Abulkairi don muna hira wata rana ta taba ganin wata mota ta ce tana so, da haka ya saya mata motar. Na sami ‘yan uwan mijin suna mata dariya. Suna mata dariya ɗan uwar mijin da ta Dan uwar mijin da ta ba uwar gidanta kyautar kujerar umara da muka shiga gidan suna mata wannan tsiyar. Gani na yasa kowa ya shiga hankalin shi. Haka tai ta gaya min abin da suke mata. Mika mata ki ɗin motar na yi ta fito da gudu tana ihu. Ai babu shiri suka fito kowa ganin motar sai da jikin shi ya sanyi. Da haka na nuna mata kar ta damu. Bayan mun koma gida na gaya mishi ya mata alkhairi aka yi mata domin hakan zai saka dangin miji su ɗaga mata kafa. Har sauran 'yan uwanta suna ƙoƙarin share mata kuka. Sai ga shi ta mijin shi ma bin ta yake yi. Momi tun daga 'yan biyu ta ce ta yafe a kai kasuwa sai dai mu yaranta. Yumna ma ta haihu ba laifi an yi hidima ta sami iya mace aka saka sunan momi. Bayan wani lokaci mai tsawo na ajiye aikin inda na tubure zan koma haihuwa. Bai musa min ba muka je aka cire min abin da aka saka min a hannuna. Wata na zuwa kuwa sai ga ciki ne ta addu'a Allah ya sa na samu takwarar inna. Ai kuwa Allah cikin ikon shi na samu ciki aka nuna mana namiji ne. Hakan ya kashe min jiki. Bayan watanni da na ɗauka Allah ya sauke ni lafiya na samu ɗa namiji. Aka saka sunan Abi muna kiran shi da Adil. Watan shi tara na samu ciki na sha bakar wahala kamar zan mutu kafin na haifi yara na biyu mata. Aka saka musu Ummul Khairi sunan kakar kakar Mohan sai sai sunan Inna ana kiranta da Minat. Na ga gata da soyayyar mijina kuma har yau ina alfahari da mijina domin domin ya ɗaga darajata daga cikin mutane masu yawa bayan shekara goma sha biyar. Arziki ya ci uban na da, na ƙara kankaro daraja ta, Ami kuwa ba ta moruwa a cikin shekarun nan. Muka ji labarin mutuwar Hajiya Karime. A da'ar barci na tofa musu sannan na rufe ɗakin na nufi namu ɗakin ƙarfi da yaji ana neman lalata min miji. Wai wai ya fito takarar siyasa abinda abinda ya haɗa muke nan muke rigima ina shigowa ya ruguwa nuna na janye ƙudurina na barwa ya ya janye gudurin shi ya ɗan uwansa Ahmad Bala Ra'is daga ƙaramin matakiyar zuwa shugaban ƙasa zan mara mishi baya shi ma ce maka aka yi Halima Ishrat za ta yarda mijinta yi ta yawo da gantali irin na 'yan siyasa salon ya je da haɗu da wasu matan su lalata mishi rayuwa a'a kar ki ce min kima za ki fara kishi a tsakanin zub da jini cikin fushi na ture shi na wuce mohan mijin mace ɗaya ne ai mohan mijin mace ɗaya ne kuma ke ce matar shi a duniya da lahira kuma na san shi ma ahmad wai na kamar sheikh zunnur bin bin jona alhufi fihi mararatin da ƙanin shi yunus zunnun bin jona ko ka manta da arshan ne ruwa a jallo to idan ka manta ka buɗe idanunka ka ga malam barci nake ji Bagija a sake yace mu na san Ashraf na san Mehran na san Aliyu Asadullah na san Malik da Meher na san Dr. Yohana Chibok na san Ahmad Halwani to na kuma san Alim da Amil sai wanne Yunus mai nasara tare da Ahmad Roma da Aman Mandara idan ka manta bari na tuna maka su da alamu ka manta jikar Inna wuru Sadiq da Aminu shi Imran. Ɗauka ta yi take yana faɗin gaya min sirrin labarin Adaramla. Alhamdulillah. Duka-duka masu sauraro anan muka kawo muku ƙarshen wannan labari mai suna Bararoji. Da fatan ya faɗa kai da ku kuma ya nishaɗantar da ku. Ku gaba da kasancewa da mu a koda yaushe domin ci gaba da kawo muku ƙayatattun labarai. Mun gode.